gida Allah ka taimaki mai ba mu. Kawo ni ba, maganar kudin haya na ne shi ne ya kawo ni ba gaisuwa ta kawo ni ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un baba na ya mutu ni ya na bada na shiga To, amma wani hanzari ba gudu ba. Na manta ban gaya maka. ya kake so a ma ku dauke shi ku jefan man da shi an gama kokari ka kawo wannan kudin sati biyu da ya ɗaukan ma ya riga ya ƙare Abayan yan mata ina ta magana a makin kyalle ne ya kamata ko na mutu na cikin dan saurare ne gaskiya waje ba na san haka ban san irin abin da kake mun ba dama ka gani da mutum sai ka baka addaba wa mutum ka takura mutum gaskiya ni abin da kake mun ba ka kyauta mun ba na san irin wannan gaskiya wai waye ƙara kwana ta kawo shi garin nan Kawo kuɗin ya tashi dubu ɗari da tamanin kenan. Da an jima zan turo yara su ɗauka za su taɓa bude da kuɗi. Sarki rike waya ina zuwa na ga na yi bako Allah sarki inna lillahi to Allah ba ta lafiya Allah ba ta lafiya to ba kuma san me yake ban mamaki lallai rayuwar duniya kuma ya farko ne da shi ina tuna lokacin da muke ban samun matsaloli da ke amma cikin ikon Allah gashi shi yau kina ganin girma na ina ganin lafiya